Karfe biyar da minti 30 a nan ya mai yau muna laraba ashirin da 29 ga watan Mai na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa wani lamarin sa'insa ya shiga tsakanin magajin garin Doso da gwamnan jihar a ranar Lahadi. Batun karɓar kudaden haraji shine musabbabin rashin jituwa tsakanin magabatan biyu. Za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu a cikin wannan shiri. An kai hari a wani gidan mai na garin wato Bangare kusa da iyaka da Burkina Faso a Litinin da ta gabata. Maharan sun ɗauke dukkan cinikin ranar. Farfen gundumar Tera na ta da ƙarin bayani. rahoton musamman na yau sai kai mu a birnin gaure jihar doso inda mata ke sana'ar fitar da man gamsa wani icce da ake kira farinari makrofila in suka ga labarin ɗaya bayan ɗaya wani sa'in sa kan karɓar haraji ya shiga tsakanin magajin garin doso da gwamnan jihar a ranar lahadi magajin garin isufu idrisa ya bayyana cewa a lokacin da gwamnan ya zo kasuwa ya ce da masu sayar da zogale kada su biya kudaden haraji ga dai magajin garin isufu idrisa a hirashi da wato tawayar tarho da abokan aikinmu na gidan talabijin labari Na gaya wa mutanen tilas ne su biya haraji, saboda biyan haraji doka ne. Ya yi ƙoƙarin hanawa, amma da na matsa sun fara biya. A lokacin ne gwamna ya zo ya ce shi ne ya ce wa mutanen kar biya. Na ce saboda mi. Daga nan dai muka yi ta sa sa'insa. na ce idan bu su biya haraji ba to su fice daga rikona da zaran suna cikin ƙasa ta dole ne kowane ne ya biya haraji akan sane dai muka ta ja in ja jama'a suka fara fara hayaniya na cewa idan ba su biya ba su ma ba sa biya. Daga nasa bangare gwamnan jihar Musa Usman cewa ya yi kamata yi a biya wannan haraji ta hanyar gabatar da takardar resi mai tambur ta ma'aikatar magajin gari ba ya fara takarda kawai ba. Ya maimaita yadda lamarin ya wakana a hirar shi ta wayar tarho da abokan aikin namu na gidan talabijin labari. Ni ne na ce musu kaso biya harajin idan aka kawo musu farar takarda ba ta da wani tambur a kai. Amma idan aka kawo musu takarda haraji wacce take da tambur to sai su biya kudadensu. Ga sunan haka na faɗa. Sai ya fara cewa a za su biya wannan takardar ta mai kula da kasuwar ce. Na ce a haka ya ce e na ce alakula halin dai ko yaya ne idan takarda harajin ba ta da tambur na meri kada su biya a lokacin ne ya fara kai hannu ga waɗansu. Gari na Kawara ne, Kawara kuma tana cikin gundumar Yalo a cikin yankin Gaya. Gundumar Gaya idan ka dubi yadda hanyar ta lalace, wani ne zai ɗauko zogale daga Gaya ya kawo shi da su. bangarori guda biyu na ƙungiyar boko haram masu hamayya da juna wato bangaren shekau da na mamman nur sun kara da juna jiya a gabas da garin mamuri akan ɗaya daga tsibiran tafkin chadi mutum ɗaya wanda lamarin bai shafe sa ba ya shi rauni wato wani masinci ne da harsashe ya kai ga jikinsa in ji wata majiya a cewar wakilinmu na yankin a cikin daren litinin zuwa talata wasu mutane ɗauke da makamai da ba san ko wane ne ba sun yi fashi a wani gidan mai na garin bangare a karamar hukumar karkarar shaguru kusa da iyaka da burkina faso prefen tera hamidu halidu ya bayyana cewa ba wanda ya rasa ransa ko ya ji rauni amma maharan sun ɗauke kudaden cinikin ranar prefe hamidu halidu ya yi wa maktar hamadu karin bayani ta wayar tarho Gaskiya hari ɗaya ne ya faru a cikin daren shekaran jiya shi ma a gidan shan mai na bangare ne suka yi harbi biyu. Daraktan makarantar Boko ne ya sanar da ni, kai tsaye na sanar da jami'an tsaro. Ba a kashe kowa ba amma sun kwashe duka kuɗin da mai sayar da man ya samu a cikin tsawon wuni. Amma magana cewa an samu hare-hare uku a cikin guduma jaguru ba gaskiya ba ne. Hare-haren da ake magana a kai a wajen haƙar zinare ne a cikin karamar hukumar gote da kuma cikin karamar hukumar kwalo a bangaren jaguru hari ɗaya ne aka kai shi ma ba a kashe kowa ba washe gari na halarci wajen tare da magajin gari a hali yanzu muna ma bisa wani horo ne na ƙara wa juna sani ga waɗannan al'umma bisa haɗin kai da kuma cuɗayar zamantakewa An gano wasu mutane dauke da makamai wato su kimanin ashirin a dajin farka W na Nishar a makon da ya gabata musamman wajen iyakar Benin. Haka firfen gundumar sai ya sanar da studio Kalangu ta wayar tarho. Mustapha Mamman ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin tsare lafiyar al'ummar ta sayi. Sai mu saurare shi a hirar shi da Nafisa Adamu Sirfo. A labarun da suka zo muna kimanin mutum 20 ne aka tsinkaya bisa motuna a bangaren wani gari da ke cikin kasar Benin bakin iyaka da shimfiɗar Park W na kasar Niger. Lalle al'ummomin da suka gansu ba a masu wata barazana ba sai dai kuma wani bi mutane mutane ba sa bambanta masu ɗauke da bindiga da masu neman zinari wanda yake tukan rataya na'urar binciken zinari ne a bayansu yanda ake rataya bindiga kuma suna bisa motuna. Daga nesa idan mutum ya gansu sai ya yi zaton bindiga ce ke rataye. Muka mun ɗau dukkan matakan da suka waje ba don tsare al'ummomin sai da dukiyoyinsu. Abinda ya shafi yankin sai muna kan tsaro gwamnati ya bamu dukkan abin da ya dace na tsare yankin mu kuma ba wata fargaba ga al'ummomin mun kange yankin namu. A wata sanarwa da ya fitar ranar 27 ga watan men da muke ciki, biran zartarwa na kungiyar alkalan Nijar Saman ya tir da harin kwantan bauna da aka kai wa sojojin Nijar masu sindiri a ranar 14 ga watan men na wato a Balibiri na karamar hukumar Tango-Tango a jihar Deliberi tare da kawo goyon bayan su ga jami'an tsaron ƙasa. kungiyar ta samanin ta bayyana damuwarta dangane da halin hauhawar miyagun kalamai da ake wato da ake yadawa kwanan nan a kafafen sada zumunta inda kungiyar ta yi kira ga jama'a da su saka ruwan sanyi a zukatansu. karuwanci ya kare a maradi wannan shine fatan shugaban da'irar ta maradi wanda a litinin da ta gabata ya ɗauki matakin haramta mata masu zaman kansu da 'yan mata da dare domin wato da ke tattaruwa da ma'aikata wannan tsohon aiki na duniya a kan mayan tituna na birnin isa lawari ya bayyana cewa wannan mataki na cikin tsarin baiwa al'umma darasi na gari a hirar shi da wakilinmu Muhammad da Mamman. Gab da ma'aikatar da'ira ana kyala mata wani bi ma'ana ta hadda matan aure suke fitowa da kankanan yara suna tallar kansu da sunan karuwanci duk arete ya ba da bayanin wannan ne su ne mutanen da suke zuwa gab da babban banki ta bisa yawo gab da ecol mission gab da babban ma'aikata ta da'ira gab da wannan masallaci na krista shine coci da kuma waɗanda suke zuwa a cikin tribune da gehen tribune ga sabo tribune shi ma nan da dare ya yi za ka tarar ainihin ire-iren waɗannan mutane duk mutunan da bai kiyaye ba ƙudurin da muka doka lalle tabbas zai fuskanci hushin doka za a tura su kotu za mu tabbatar da wannan don ya kasance cewa mun kiyaye tarbiyyar ta ɗiyanmu mun kawo gudunmuwa da goyon baya akan hakkin da yara ta akan Mako ɗaya bayan gobarar da ta laƙume kayan aiki a Radio Alternative ta Zandar har yanzu magabatan gidan rediyon ba su san takamaiman ranar da za su komawa kan aiki ba. daraktan kafar muhammad muntari magaji ya shirya da cewa sun shigar da kara domin gano dalilan wannan gobara mun yi kokarin hudo kayayyakin da suka kone dan aga kamar wanne ne suka kone wannan an ba an gani bai yiwa kenan anan kusa kusa a ce sun yi aiki ko an maida su ma an gama su da wasu masu yi aiki kenan shine sa, bancin shi kuma muna jiran niyame mun ga magabatan mu da suke niyame sun ce za su taho su gani kuma a lokacin nan ma kuma an samu wasu masu hannu da shuni kamar kuma wanda suka talaba ma kungiyar alternative sun ce su ma su zo su gani da idan su wala Allah ko akwai wani takamaiman kamar tallahi da su kawo amma har yanzu dai a zancen da muke muku yau sati guda babu wani kamar takamaiman alkawali wanda muka samu wanda zai ce ga muna da kayan aiki wanda zamu ce kuma kamar ga ranar da zamu iya fara aiki da shi kuma mun kamar nemi hukumomi wanda suke kula da bincike na jami'an tsaro da su da binciken tunda da farko dama eh lalle akwai bincike da suka yi nasu na karan kansu da suka zo lokacin da aka kashe wuta sun ci gaba da to amma yanzu mu da kanmu muka nemi wannan hakanan gabatarwar sallar ramadan wata dama ce ga masu teloli ta samun aiki sosai sai da yawan ɗauke wutar lantarki da ake fuskanta kwanan nan a yamai ya sa masu dalilin na tsoron su kasa cika alkawalin da suka ɗauka abokin aikin mumuntar muhammadu ya haɗu da wasu daga cikinsu duka kayan da ka gani nan wurin duka kaya ne da aka kawo don saboda sallah kowace shekara na ɗauki aiki na na sallah ina ɗaukan kama abun da nake iya yi shi nake ɗauka to insha Allah ko bana ina sa ran in ba wanga kufir da muke gani ba in Allah ya raza ni da aiki na ɗauke wutar lantarki gaskiya yana ka babban matsala game da shanin ɗumki eh, saboda vraiment munan ga muna iya kai wani karhe daya muna aiki to jiya da aka doke wuta kaga tun da wuri muka je kenan kaga ayyukan nawa ya kamata mu yi ba mu samu mu yi ba mai insha Allah in dai kaman ba in ya ci gaba bane in Allah ya raza mu yi da ayyukan na muke Allah aikin alhamdulillah muna gai da bakin kokarin mu to wannan muna samun matsala ko da yau ma da sahin gama cikin kufir muke da zuna ma muku samu wutan da babu wuta ba aiki muna da gurup amma gurup da wuta ba daina ba dan shi da fana daina an kai mu mutum alkawli ka zo gobe kana samu kayan ka ka zo ka same shi ba ai wannan matsala ne ranar farko da watan juni istijo kalangu da sauran raiduka da take ma'amala da su za su zo muku da sabon shirin su na matasa awa ɗai da minti goma sha biyar na muhawara da labaru da ya shafe mu matasa Kowace ranar Asabar da Lahadi mu haɗu da ku karhe biyar na maraice a cikin shirin labaru na matasa cikin shirin da kuke iya samu illanci, buzanci, zabarmanci, hausa da faransanci. Daidai karfe biyar da minti arba'in za mu she muku filin fada da yake ɗauke da minti talatin da biyar na muhawara da labaru da ya shafe mu matasa. To bayan matasa sai kuma rahoton namu na musamman. a birnin gaure da ke jihar Dosu fitar da man gamsa wani ice da ake kira farinari macrofila a kimiyyance da harshen faransanci wani aiki ne da matan wannan yanki suka runguma aisa hassan da mai shekaru kimanin hamsin a duniya na daga cikin matan da ke aikin fitar da man na gamsa a wani bulaguran aiki da ya yi a wannan yanki gungun muhammad dantani ya tattauna da aisa hassan Gamsa ko fari nari macrophylla sunanta a kimiyyance wata uwar ice ce da ake sarrafa 'ya'yanta zuwa mai a birnin Gaware da ke cikin yankin jihar Doso. Mata ne suke wannan aiki. Aisa Hassan ɗaya daga cikinsu ta bayyana yadda suke aikinta. Yara ne ke zuwa suna tsintowa sai a zuba ma dabbobi bayan sun gurgure sai mu kwashe kodagon mu husa shi mu maida shi mai danyen ne ake murjewa a fece shi sai a saka cikin turmi a daka sai a tsiyaye man mun saba amfani da shi cikin abinci ko kuma in kana da gyambo sai a gasa diyan a nika su a sa jikin kurjin zai kame ya bushe ya warke kwata-kwata tun yaushe ne kuka fara wannan aiki na fidda man gamsa ba gamsu ba. Ni muna amfani da ɗiyan gamsa tun ba da wayo ba yau bane muke cin moriyar gamsa. Ba ka yi gwauhin fanin da gamsa. Yanzu idan kuka fidda man gamsa ina kuke kai shi ku sayar kuma idan kuka sayar wani amfani kuke samu. Wallahi muna samun amfani kwarai da gaske. yara na samun kuɗin su na karin kumallo yan mata kuma na sayan sutura wani lokaci har ma abinci muke sai da kuɗin kai babu irin morar da mu samu ba a cikin gamsa misali buhun gamsa ɗaya idan kuka yi aikin sa lita nawa na gamsa kuke samu a cikin buhun gamsa guda muna samun fiye da litir biyu da rabi na mai buhu hudu na bada litir uku da rabi in dabbobi sun ci bayan an shanya an hece sai a sa a turmi a daka mai yana huta ana ci gaba da dakawa sannu sannu har sai man ya yi yawa sosai sai a mara kwalhewa kal am te bangu ka im do kawai yanga ku wani lokaci yake dokawa kafin ya bushe ala ko kafin su bushe ɗiyan gamsa suna kai sati uku gura mu kogo wani kira kuke da na a taimaka muku a cikin wannan aiki naku har ya kai ana samun man gamsa a cikin duka fadin ƙasa har zuwa ƙasashen waje kiyan kai ba da ci ima kiran da ke gare mu shine a taimaka mana da injin nika tunda turmi ne muke amfani da shi imakan disa man sin kan to marala masu mu karshen shirin namu gina na maricin yau yanzu kuwa na farko da habibu garba domin ya gabatar muku labarai da harshen wato zaromanci a can karshe akwai wato bayan labarai da harshen faransanci akwai maimacin mahawar studio kalangu da faransanci a kan maudu'in wato tattalin majalisun kananan hukumomi da kuma irin rawar da masarautun gargajiya ke takawa wajen ganin cewa waɗannan wato majalisun na ƙananan hukumomi sun tafi kamar da ya kamata a cikin jihar doso ai saurare lahiya